Au niveau global, A mataki na baki daya, fannoni biyar aka tantance a matsayin mafifita waɗanda ya kamata mutane su yi nazari a kansu su kuma samun mafita. Su ne kiwon lafiya, albarkatun ruwa, noma, wadatar cimaka, makamashi da kuma bala'o'i. Bayyana waɗannan fannoni biyar mafifita da ake ganin su ne suka fi taɓuwa na da muhimmanci kuma a girka su a kowace ƙasa. Kuma girka su a kowace ƙasa ya wajaba domin hakan ya sa al'ummomi su jure sosai a gaban haɗarurruka da kuma al'amura daban-daban da suka shafi waɗannan bala'o'i. catastrophe natural. Wane alfanu ne wannan tsari zai kawo wa bisa ci gaban waɗannan fannoni? L'avantage de ce cadre c'est que au niveau national. Amfanin tsarin shine a matakin ƙasa da kuma a mataki na duniya ƙwararru na sassa daban-daban na haɗuwa su tattauna wani batu da aka tantance sosai. Mu ɗauki misalin yanayi da lafiya. a Nijar ta kai inda ake ganin a wannan fanni ne al'umma ke wahala fiye da fannin sauyin yanayi. Sai mu ce wace ce alhaka tsakanin lafiya da yanayi? a kasari muna ɗaukar zazzabin cizon sauro a matsayin cutar da batutun yanayi ke yin tasiri a kanta. Ko canjin yanayi na da tasiri a kan yaɗuwar ƙwayoyin cutar zazzabin cizon sauro ko kuma kowane na da tasiri a kan wani. ou vice versa. Ya za a baiwa al'umma damar amfana da waɗannan bincike da kuma abubuwan da za a yi a nan gaba cikin wannan tsari. Dans le cadre de ce groupe, nous élaborons des bulletins A cikin wannan tsari muna fitar da rahotanni duk wata kuma waɗannan rahotanni suna kumshi da labarai da ake watsawa ta hanyar group group na WhatsApp. Saboda bana mun girka wani tsari domin mu iya fassara waɗannan labarai da harsunan gida Hausa da zamanci sana'a watsa su ta kafafen sada zumunta domin a baiwa al'ummomi damar su gane abin da suka kumsa kuma tare da sanin wanne matakai ya kamata a ɗauka domin a fuskanci haɗarurruka daban-daban. risk.